duk da kokarin da hukumomi a najeriya da amurka ke yi na kamawa da kuma dakile ayyukan yan damfara na kudin banki da aka fi sani da 419 ko yahoo yahoo a najeriya da ma sauran kasashen duniya musamman amurka har yanzu wasu 'yan najeriya musamman matasa na ci gaba da gudanar da wannan muguwar sana'ar damfara na mutane ta hanyoyi da dama wasu daga cikin hanyoyin da sun hada da kiran wayar mutum tare da shaida masa cewa daga bankin da yake ajiya ne ake kiransa wato wato customer care alhali kuwa 'yan damfara ne sau da yawa dai sukan aiko da wasu lambobi da suke neman ka gaya masu lambobin da zarar mutum ya fara su sai su wawure kudaden ajiyar mutum ba tare da bata wani lokaci ba sau da yawa dai sukan bugo wayan ne bayan an tashi aiki ranar juma'a zuwa asabar da lahadi wato ranakun da suka san bankunan ba sa aiki balle wanda aka damfara ya garzaya banki domin neman ceto ni kaina dai irin waɗannan 'yan damfaran sun bugo mani waya har sau 23 duk kuwa da cewa waya ta na nuna mani cewa 'yan damfara ne amma na ɗauki wayar domin shaidawa masu saurare yadda tattaunawar mu ta kasance da su ko hakan zai taimaka wajen ceto dubban mutane daga fadawa tarkon 'yan yahu yahu ga dai yadda hirar tamu ta kasance da wani wanda ya yi ƙaryan ma'aikacin banki ne. Hello, good evening, sir. Barwa salamu alaikum, barka da yau. Wa alaikum sala kana jina? Yana jin ka. Ina ne. na gajiya ina magana Mr. Muhammad Yusuf ni customer care daga UBA Bank kana je wani UBA eh wani UBA Bank menene UBA eh wani UBA eh UBA customer care daga UBA Bank ne kana ji na ina jin ka ka ga message daga UBA Bank ka ga message ah eh ni bana bana bana da account da UBA eh, we have just sent you a message now from the UBA Bank sir don't give anybody your account number, your BVN number, and your ATM card number, okay? Oh. Yes, your PIN number you used to withdraw money with us is 1234. Don't give it to anybody, okay? Uh, nobody, no problem. Yes, and I don't get my account, the UBA. Yes, sir. That's really why we called you now. We have just sent you a message now. Have you received the message? Ni ban ba, ban san me sako. Eh? Ban sani ba menene? Eh, have you received the message? Menene? Eh, kaga message? A'a. message. Ban gani ba. Eh, check it very well. Check your message call with me. I've just sent you a message just now, okay? Bana bana banki a UBA. Kana jina? Na jin ka. Ka ga message daga daga UBA ba ka ga message? Ban gani ba. Eh? Ban gani ba. No message. No message. Eh. Yeah, she message just now. We have just sent you message just now from the UBA bank. Check your phone very well. We are going to use the message to secure your account for you. ok kaga abokina abokina ka rubuta nomba guda takwai kana jina kana jina eh kai kana kana da account a UBA ne eh to idan yanzu idan idan yanzu wani customer kya ya aiko maka daga First Bank kai baka da account a First Bank zaka zaka eh. eh, me amfanin haka eh mota ba guda guda takwas ah eh ni ban san wannan abun naka ba ah, kana jina no account UBA have you received a message no account UBA no writing anything babu no no account UBA mm bye bye do you want us to block your account eh uh, uh, ka, ka rufe babu zomi eh, ka we are going to block that account I, okay? I, don't, I don't get account for UBA you don't get account for uh, UBA uh, block am have you not received a message da kowane mataki ya kamata masu ajiya bankuna su dauka domin kare su daga tarkon yan damfarar na asusun bankunansu tambayar kenan da na yi wa dr dauda mamakon tagora tsohon ma'aikacin banki kuma masanin tattalin arziki a najeriya wannan matsala na yahu yahu da ya zama ruwan dare a gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin wasu da illoli na kimiyyar zamani wato inda zaka ga da harkokin banki da dukkan kusan al'amura ma na kiwon lafiya da sauran abubuwa duk suna cikin yanzu ko a duniyan gizo ko kuma amfani da fasaha na zamani zaka ga cewa da lambobi da wasu ƙananan bayanai ko a bayanan sirri kamar kod yadda ka ce 'yan kananan lambobi duk da su ake amfani ka ga a yi amfani a cire kuɗi ko a sa kuɗi da sauransu to mafi akasari duk inda ake wannan za ga cewa kamin ka samu dama ka gudanar da harkokinka na banki musamman sai ka ba da dukkan bayanan ka hada lambobinka to mafi akasari kuma wasu wurare idan ka je cinikayya su ma ana bukatan lambobin wayanka to kaga daga nan masu yahu masu wannan damfarar na yahu yahu suke samun dama su samu lambobin mutane su kira su to babban abin shawara a nan shine na farko a duk wanda ya kira ka ni a gani duk wanda ya kira ka ya maka maganan bankin ka to gaskiya musamman a cikin ƙarshen mako ko ma a ranar aiki ne babban abin da za ka yi yana maka maganan asusun ajiyanka da sauransu ka ce kaji sai ka aje waya in akwai wani abu mafi akasarin bankunan da muke amfani da su za ga suna da rassa to idan ka ji bayani ne wanda ya ta maka da hankali cewa a'a ko kudinka ya yanke ko kuma wani dai bayani da yawanci da suke amfani da shi na karya cewa za a kulle account ɗinka ko kuma akwai wani kuɗi da aka turo maka to idan kana ka ji wannan bayani daga wurinsu na farko ka ce ka ji ka duk wani bayani da za su yi kawai ka yanke wannan dangantakan da wurwuri kakka yadda ku je cikin wani dogon bayani kai ne wani eh daga banki kaza nake kiranka mun samu bayani kaza kaza to na ji na gode kawai sai ka aje wayan in ya so idan kana da wani damuwa sosai sai ka nemi rassan wannan bankin ka je ka shiga ka ce to ga wayan da ka samu daga wurin su ne to kaga su suna da hanyoyin da za su bincika nan kuma daga nan za ka samu bayanin duk wanda kai magana da shi a cikin bankin ka san huskan shi kuma ka san kowane reshe ka je wanda idan matsala ya tashi ka gani ko ka kai ga wurin hukumomi kana da shaida to amma shawara shine babban shawara shine duk wani wanda ya kira ka da maganan hulɗan ka ko asusun ajiya ko ka ba da wani bayananka na sirri na banki a ƙarshen mako ko juma'a ko asabar ko lahadi ni dai babban shawara na na fita ko kauce ma wannan matsala shine kada ka ansa gaskiya kada kai masu wani bayani cewa ka ji na ji bayaninka na gode sai an jima shikenan kawai ka tsinke wayanka ni a gani na ina jin wannan zai sa mutane su samu saukin wannan abu sannan ko mutum duk inda yake harkokin shi na banki da transfer ya rika kokari yana boye wannan bayanai na sirrin nashi na yan kananan lambobin nan ko na kati ko na bankin shi haka kuma idan an tura mutum bayani na wani abu da ya yi na kamar harkan banki ko ya yi tura kuɗi zaka ga an turo mashi ta ɗan sakon na karta kwana to da ya karanta ya ga cewa eh daga bankin ne na cire dubu biyar ga shi kuɗi na dubu bakwai saura dubu biyu to ya maza maza ya goge wannan saboda wani lokaci mutane sukan yi amfani da wannan daman su karɓi wayanka daga karɓan waya su ga wannan bayani su ɗauke wannan bayanin ko a watan satumban da ya gabata ma sai da jami'an hukumar FBI suka kama wasu 'yan asalin Najeriya da ke zaune a Amurka da suka damfari wasu Amurkawa fiye da ɗari dala miliyan ɗari da goma sha bakwai lamarin da kuma har yanzu yake ci gaba da zama ruwan dare kamar duniya. Babin Yajibirin Murai Amurka daga Najeriya.